safiyar asabar daya ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 27 ga watan mai shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kasat na 105 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin iqtida usratul mustaqim mukhalafata ashabil jahim wallafar shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al-harrani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin iqtida usratul mustaqim yana karantar da mu ne musulunci dangane da alwala'u wal bara ibn taymiya yana kawo mana ayoyin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama masu inganci da fassarar da malaman farko suka yi ma ayoyin da hadisan dangane da tabbatar da cewa wajibi ne ga musulmi su guje ma tafarki da al'adu da tsare-tsaren rayuwa da take-taken ainihin wato tunani irin na kafirai sawa'un waɗannan kafirai zuriyar nema guzawa ko kuwa kafirai ne masu littafi irin yahudu da nasara Allah ubangiji ya saka mushi alkhairi a darasin da muka yi a baya muna tattauna mas'ala dangane da ziyarar kabari da ainihin abubuwan da ke da alaka da ita abin da ya halasta abin da bai halasta ba har malam ya kai mu akan magana akan ziyarar madina lokacin umara ko aikin hajji ko hakanan kawai da wuraren da ya halasta a ziyarta da inda bai halasta ba da ka'idoji dangane da ziyara ainihin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi da yi masa sallama a kabarinsa mai daraja shi da ainihin abokansa guda biyu Abu Bakr wa Umar radiyallahu anhum to a daidai nan ne muka kwana a inda al-Imam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya kawo mana wata ainihin kissa wadda aka ce ta faru tsakanin Imam Malik bin Anas rahimahullah da kuma halifan musulunci Abu Ja'far al-Mansur wanda ainihin wato aka ruwaito ta ta hanyar wani mutum mai suna Muhammad ibn Humaydin Razi to a daidai nan muka tsaya idan za a iya tunawa a wancan lokacin na yi ta'aliki a gurguje cewa wannan mutum mai suna Muhammad ibn Humaydin Razi ba'ifi ne bai riski ainihin Maliku ba musamman a lokacin da Abu Ja'far mansur yake raye wanda Abu Ja'far mansur ya rasu a hanyarsa ta zuwa ƙasar Makka don yin aikin haji shekara ta ɗari 158 a yayin da shi kuma wannan mutumin Muhammad ibn hamadin Razi ya rasu ne shekara ta ɗari biyu da 248 ma'ana bayan shekara casa'in kenan da rasuwar wancan sannan kuma rayuwarsa ba ta kai shekara casa'in din ba kuma koda ta kai zai zama kenan yana ɗan yaro mai tsitsi da kamata ya riski wannan ainihin kissa ba a lokacin abin da na faɗa kenan a takeici bayan an tashi sai wasu daga cikin yan uwa musamman malam Shu'aibu Badamasi imamu da'awa da malam awal wanda ake ci mishi malam awal kitchen ko mai abinci sai suka yi min ishara zuwa ga wani ta'aliki wanda a lokacin gaskiya ni ban ma shi ba wanda wannan malami mai mai littafin eh, ta hakikin nan eh, doktor sabu doktor nasir ibn abdulkalim al-aqal profesa ne na aƙida kamar yadda muka sha ambata a ainihin wato eh, jami'a ta muhammad bin sa'udin al-islamiyya wata ke ƙasar riyadh to wanda suke da irin wannan tahqiqin zamu karanta tahqiqin da yayi sannan sai mu magana akan insha Allah gashi nan a cikin shafi na 504 a lambar tahqiqi na uku inda ya sauke lamba daidai inda isnadin yace an Muhammad ibn Humaydin gashi malan Nasir al-Aqal sai yace huwa Muhammad ibn Humaydin al-Yakshuri al-Yashkuri amin Abu Sufyana yace sunan shi Muhammad ibn humaydin liyashkuri baban sufyana al-mu'ammari ko al-ma'amari amin al-ma'amari ana ci mishi al-ma'amari saboda ya je ya zauna a gun ma'amar ibn rashid al-sam'ani ainihin a san'ani a ƙasar Sanani ya karatu a gurin babban malami ma'amar ibn rashid malam ya ce nazilu bagdad ɗan cirani ne a ƙasar bagadaza fiƙatun minat tasi'a duk wannan maganganun yana kwafo ne daga littafin تقريب التهذيب نال الإمام الحافظ بن حجر الأسقلاني رحمه الله يتشي أخرج له مسلم وغيره الإمام مسلم دوننسى سنفتد حديث وانا مالني وتوفي سنة مئة وثمانين إثنى وثمانين بعد المئة الأولى للهجرة يا رسول الله شكرا تريد تمانين دبيو مالا يتشي انظر تقريب التهذيب كروب تقريب التهذيب مجلد نبيو شايفي نتريد همسند شدا لمبة ترجمة تقريد الستم to wannan abin da ainihin ya faɗa kenan to wannan magana kaulan wahidan kuskure ce jama'a kaulan wahida kuskure ce ba daidai ba ce wahami ce ina fata mun gane wannan saboda abubuwa masu biyawa kamar haka na farko kaga wannan da aka faɗa a nan muhammad ibn humaid al-yashkuri kaji ya ce akhraja lahu muslimun muslim ya fita da hadisin shi bai yiwa ku mutumin da musa ya fita da hadisin shi kawai mu zo nan mu ce za'ifi ne bai yiwa ina fata mun fahimci wannan na ɗaya kenan sannan na biyu in abinda muka ambata a baya game da tarihin rasuwarsa ya sha bamban da wannan shi wannan da malam yayi ishara zuwa gare shi a ta'aliki ya rasu a 182 yayin da Muhammad ibn Humayd razi shi kuma ya rasu a 248 sannan wannan Muhammad ibn Humayd al-Yashkuri ba shi daga cikin ɗaliban imamu Malik balantana ya ruwaito wannan kisa ina fata mun fahimci wannan da aka a takaice a cikin masu riwaya akwai Muhammad ibn Humaid guda uku akwai Muhammad ibn Humaid ibn Abil Aswad wannan baya daga cikin wanda za a tattauna kan shi don ba shi ne mahallin da za ba sannan akwai Muhammad ibn Humaid Abu Sufyan al maamuri al-Yashkuri ne wannan wanda Bukhari ya fitar da hadisin shi mu'allakan da muslim da limamun nasa'i da ibnu maja shine wanda ya rasu a 182 wannan fiqatun ne mina fiqat babu kura akan shi ko misqal zarati sai kuma shi na ukun wanda shine muka yi magana akan shi Muhammad ibn Humaid ibn Hayyan at-Tamimi al-Hafiz babban malami yana da hadisi a cikin sunan Abi Dawud da sunan Tirmidhi da Ibn Majah zahabi da ya zo tarihinsa a cikin almizan sai ya ce wa huwa ma'a imamatihi munkarul hadith inda yake limami ne jagora ne amma hadisan shi abin kyama ne sahibu ajaiba yana da abubuwa na ban mamaki a cikin siru alamin nubala haka zahabi ya ambata zahabi ya ce kuma ya kasance yana kera isnadoji ya hada musu matanoni ah, za mu zo mu ji maganganun dalla-dalla kan wannan daga littafin asarimul munki firaddi alal subki kuma san bai game da maliku ba to wannan kenan wannan magana abin da yasa idan muka tafi akan cewa shine wannan to gaba ɗaya hukuncin da aka yi kisa ya saba ya canza ma aka tafi akan cewa shine wannan na cikin littafin al-imamu muslim din da haka bari mu ji daga asalin kisa ya take asalin mas'ala in muka tuna ibn taymiya anan ya kawo mana magana ne daga al'imamu alƙadi iyad musa ibn iyad ibn musa al-yahsubi rahimahullah wanda ya rasu zan shekara 544 daga littafin shi ashifa littafin ashifa biwafa'i huquqil mustafa daga can ne ibn taymiya ya dauko idan ka koma tarihin al-imamu al a cikin littafin siru alamin nubala za ga inda zahabi ya mushi yabo da nuna jinjina da malantarsa da iliminsa ya ishara kuma akan cewa da cikin tafan shi masu fa'ida akwai ashifa da ce duk da yake ya cika ta da maganganun da dama bai kawo su ba da sun fi akwai maganganu na ƙarya da ainihin makatu'ai da isna'dozi, wanda suke musulmai da yawa to don haka ba a itimadi da duk abin da ke cike sai an tace yana daga cikin tafan da baka yi cin moriyarsa sai an kasa yadda ake tace shi shi sa yana daga cikin hadari karanta littafin a shafa a yadda yake abu ne mai hadari kwaran gaske dole sai an tace shi akwai wannan malami Salih ibn Ahmad Ash-Shami gashi mutumin kasar ainihin abin nan ne Syria shine wannan littafi Al-Muhazzab min ash-Shifa bi ta'rif huquq al-Mustafa lil-Qadi Iyad ibn Musa al-Yahsubi a gan shi mujalladi guda ya tace tsantsar abin da ya inganta ne a nan za ka shi ma kanshi za ka ga wannan kisa ya cire ta a daidai in ka zo daidai wurin za ka tara ya cire ta sai ya kawo ta'aliƙin da ƙadi ya yin gashi inda ya ce ƙalar ƙadi abul fadli a cikin babin faslu sani fi ta'azimihi sallallahu alaihi wasallam ba da mauti ga daidai inda aka sa wannan alamar kibiya to daidai inda kisa take kenan kaga ya cire ta ga kuma asalin ashifa ya ce ta daga cikin irin abubuwan da ya cire wanda ba su inganta ba don a shafa katon mujalladi ne wannan gashi mujalladi biyu duk da yake akwai ta'alikat a jiki amma kaga yadda ya koma wanda kuma rubutun ma wannan ya fi girma a haruffan sun fi girma duk da haka ina fata mun gane duk da girman harufa mun gani amma yadda ya koma saboda tacewa ne kawai to daga nan ibn timiya ya dauko wannan magana to za mu karanta ta da isnadin ta tukuna daga littafin asarimul munki fure da alasuruki don mu ji isnadin mu ji kuma ina aka kwana wannan shi littafin asarimul munki fure da alasuruki wanda muhammad ibnu abdulhadi yayi wani matashin malami daga cikin ɗaliban ibnu taimiyya muhammad ibnu ahmad ibnu abdulhadi wanda ya rasu hijira da shekara 744 gaba ɗaya rayuwarsa a duniya shekara 39 ce an haife shi 705 ya rasu 744 al'imamu abin nan as-safadi ala'uddin safadi yake cewa a cikin littafin shi a awanun nasri wa a ayanul asri ya ce wannan bawan Allah da ya rayu da a duniya da an ga al'ajabi wajen ilimi don shekara 39 amma ya yi wannan littafin ya yi littafin tabakatul muhaddifina ya yi littafin ainihin wato al-muharrar fil hadif na fiqhul hadif sannan a tsarfutu fi nahu littafai dai kala daban-daban wannan asalin shi jama'a raddi ne ga wani babban malami babban malami bi ma'anar kalima amma wanda ya fitinu da gaba da kiyaye da ibn taymiya shine al-imamu taqiyuddin subki subki baban subki subkin akwai shahararru akwai akwai akwai shi wannan as-subki ali ibn abdul al-imam ta taqiyuddin wanda alƙalin alƙalin ƙasar dimashku ne asalin shi daga ƙasar misra aka turo shi alƙalanci ƙasar dimashku to da ya zo zamanin sarki a ainihin wato nasiruddin kalawun da ya zo sai ya ɗaura gaba mummunar gaba da Ibn taymiya da ibnu qayyim waɗannan mutane guda biyu ya kyamace su ƙwaran gaske baya sassauci wajen yi musu raddi da cin mutuncinsu har ta kai ga kafirta su kamar yadda ya faɗa a cikin littafin shi mai suna abin nan wanda ya ma ibn qayyim raddi a cikin shi shine littafin da ya mai raddi ya sa mai suna menene sunan shi sunan shi ya bace mun yanzu yanzu nan ina tuna insha Allah zan faɗa muku ya mishi raddi kwarai a ciki as-sayfus saqil as-sayfus saqil fi raddi alabni zafil a nan ne ya mushi mugun rabi ya ce mulhidi ne batacce ne kaza da kaza da kaza akwai radoji ne mai ibn taimiyya akan matsalolin da suke na akida ne kamar tuhuma da yake ibn taimiyya akan cewa mujassimi ne tuhuma akan cewa ya yi Allah waje tuhuma akan cewa ya ce Allah yana hululi waɗannan tuhumomi ne na zalunci da rashin adalci sannan akan matsalar fana'un nar wa baqa'uha nan ma yayi raddi akan matsalar ainihin kuma akwai masail kuma na fiqh irin matsalar da shafi saki da rantsuwa akan saki saki uku a kalma ɗaya da matsala musamman wannan da ita ta kawo wannan rikicin matsala akan hukunce-hukuncen ziyarar kabari musamman na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda littafin sharar ne mai suna shifa'us siqani fi ziyarati khairil anam ko kuma sunan shi shannul ghara alaman man ankara ziyara al'imamu ta dini a subki ya rasu da shekara 756 bayan ya rayu a duniya shekara 73 ko da hudu ina fata mun gane an ce ya bar ya yi ritaya daga aiki alkalanci ya sa ɗan shi a kai sai ya koma ƙasarsu ta misira bai kai kwana 20 da komawa ba Allah mai rasuwa Allah ya gafata ne amma dai ya shahara da muguwar gaba ga ibn taymiya to dai zai wannan littafin na ainihin wato shifa ustiqam shine aka samu wannan matashin malami sai ya maimaita da martani kuma ya kyautata kwaran gaske tare da cewa kamar da muka ambata malami ne shi kanshi ibn taymiya da aka mai raddojin da aka mishi akan maganar sakin uku a kalma ɗaya da ya gana subki din nan sai ya ce eh babu shakka wannan raddi ne na malami amma duk da yake malami ne to Allah ya jarce shi da wannan fitina da wannan cuta wanda malamai sun yi summary din cewa abu biyu ko uku suka jawo wannan fitina abu na farko bambancin akida dan shi ash'ari ne jal ya zo tarar da ainihin salafiya mazhabin ainihin wato isbatu sifat sai ya kasa kwantenin wannan bambancin wannan na farko kenan na biyu kuma wato a cikin masail na fiƙihu, shi ba shafi'e ne wanda yake takalidanci da kuma ta'assubanci ga shafi'iyancin shi kuma ibn taymiya wato da shi da ibn qayyim abin nan ne eh, eh, eh, mutane ne waɗanda suke tulaka suna shiga kowace harka da kowane mazhabi wannan ya daga cikin abin da ya jawo wannan gaba abu na uku kuma sai za ka iya cewa hassada da fitina irin wadda ke aukuwa tsakanin malamai musamman ya baro ƙasar misira ya zo a matsayin malamin da ya fi kowa ƙwarewa ilimi sai zai da wasu waɗanda ba a ji labarinsu ba ma a lokacin ba a san su a inda aka san shi ba gwamnati ba ta yi da su sai ta sun fi shi ilimi sai kasa kwantainin wannan ina fata mun gane wannan abin bakin ciki ya shayar da ɗansa abdulwahab ibn ali ibn abdulkafi wannan mugu al'ada shine wannan mai littafin tabaqatu shafi'iyar kubra wanda shi ma haka ya ta cin mutuncin su ibn da su ibn musamman kuma da rashin albarka Allah ya gafata mai irin cin mutuncin da yawan malamin shi al bihari ka kaje karanta littafin Tabaqatu shafi'iyar kubra tun daga muƙaddima akwai inda ya babi musamman da ya babu fil rikina ko ƙa'idatun fil rikina a cikin mujallaji na biyu hakiki muna nan da shi a nan mujallaji goma ne littafin littafi ne da ke ɗauke da ɗimbin ilmomi na tarihin mazaje da fa'idoji da kuma ƙananan littafai waɗanda ba za ka same su ba sun ɓata don yi kan tarihin mutum sai ya saka littafin gaba daya ciki yana da cikin da littafin amma ga alama irin cin mutuncin da yau malamin shi ya sa littafin bai da wani farin jini littafin da bakatu shafi'al kubra za a zo ana magana akan tarihin malamai da dama ya yi tarihinsu ba za a ambace shi ma matsayin reference ba na zahabin kuma da yake taƙi tarihul islam siru alamin nubala tabaqatul abin nan tazkatul huffazi da sauransu kullun su ake ambata ko ina a cikin malamai to tun daga wannan wurin da yake magana akan qa'idatun fil mu'arrikhina tun daga ne ya fara cin mutuncin zahabi ya hakaito daga al-imamu al-ala'i cewa zahabi duk da addinin sa da kirkin sa da ilimin sa amma muta'assibi ne yana zagin shafi'iyya da da da da hanafiya da malikiya idan kai ba ba hanbali bane baya tsawaitawa a tarihinka to dai wata aliki sai ya ce to ni na ma gano cewa zahabi bai da ma addini ya ce ni ɗalibin shi ne amma na gane ma addini ma bai da shi don wanda yake addini wajen dinga ci mutuncin mutane ya ce kuma a can gaba da ya je wajen tarihin in ba na manta ba a abin nan al'imamu al-gazali ko kuma shi kan sha'abu da hasan al'ashari sai da hayya ce kai zahabi rana alƙiyama za ka zo ga ka ga waɗannan malamai da ka dinga cin mutuncinsu za ku zo ku yi muhakama a gaban Allah kuma Allah da ba za ka ci nasarar wannan muhakama wani lokaci ya kira zahabi ya ce Allah ya gafarta ne wani lokaci ma ya ce miskini ce kaji abinda wannan miskinin zahabi yake fada ta'assubi kaza kaza kaza maganganu musamman zaka iya kaje kai intiqai a tarihin malamai kamar haka wanda zan iya tunawa kaje ka karanta a cikin tabaqatu shafi'i al-kubra inda ya magana akan tarihin ibnu Faurak, tarihin baihaqi tarihin ainihin wato shi kanshi abul hasan al-ash'ari din tarihin fakhruddin razi da ire-iren waɗannan a ayanul asha'ira sai ce kaga zahabi da ya zo nan sai ya wulakanta su sai ya dinga ambatan waɗanda ba su kai su bar saboda su hana bila ne wannan malami namu bai kyauta ba wani lokaci ya ce tun da dai malamin mu ne muna ƙaunar shi amma mun fi ƙaunar Allah fiye da shi za ka dole a faɗi gaskiya wannan abin da ya karya ne haka yake faɗa wallahi yana nan birtik a cikin ainihin wato wuraren amma ga alama bai yi littafin ba sai bayan rasuwar rahabi ga alama saboda yana faɗa cewa na duba a littafin shi ya ce kaza na gani da rubutun hannun shi kuma saboda sanda zahabi ya rasu sai da ya kasida doguwa yana yaban imam zahabi mallil hadisi mallil hadisi walil riwayati mallil hadisi walil sari na fi talabin min بعد وفا من بعد وفاة الإمام الحافظ الذهبي من للحديث وللسارين في طلب من بعد وفاة imam al-hafiz az-zahabi min ba'di maut imam al-hafiz az-zahabi yake cewa a a a mallin riwayati wal akhbari yanshurha bayna al-bariyati min ajamin wa min arabi haka farkon waka yake wa zai aikin ilimin hadisi wa zai yada ilimin hadisi bayan mutuwar zahabi amma da yin nashi littafin yayi ta yin wannan abin nan a cikin tarjuma imamul gazali sai da yayi subheading na musamman wato unwan janibi yace zikiru tahafutu zahabi fitar da mata hadal imam ambatan faduwa da rashin gaskiya da zahabi a a tarjuma wannan malam ya kawo maganganu yace yace kaza auri kaza ƙarya ne yace kaza son zuciya ne kuma an gane shi ke kan zuciya dan wallahi abubuwan da ya rubuta a ciki ina rantse muku da Allah inda za a samu wani mai bincike a tarihi ya ishe shi PhD yace kawai maganganun ainihin wato a abdurrahman subki akan zahabi ya sa su a mizani na ma'aunin ilimi ina ne ya dace ina ne bai dace wallah ya ishi tesis na PhD ina fata mun fahimci wannan ya shagaltu da wannan gabar da wannan kiyayya ko malamin shi ne wanda ya zama da shi shekara da shekaru yana koya mai karatu to wannan sai ba albarkar littafin wannan kuma baban shi shayar da shi wannan guba shi sai bai sai bai eh, zazzage tashi akan ibn taymiya da ibn qayyim ba sai zazzage ta akan nashi malamin sai dai ya dinga ishara sai ce zahabi ya faɗi wannan ne saboda waɗanda yake biyewa yake kallade su akwai kuma inda ya fito ya yace da zahabi da birzali da mizzi yace waɗannan uku sun sa kansu a cikin fitina da ba su shige ta ba me fitina wai sun biye wa ibn taymiya akan abubuwa da dama so suna nan dai waɗannan mabususa fi kitabi tabaqati shafi'iyyal kubra ubangiji Allah ya gafarta musu gaba ɗayan wannan kuma shi al'ada tarihi jama'a dole duk abin da ya faru maganin ba a ji ba ba ya ce ba a yi ba abin da ya yi ne ake fada amma duk da haka kamar yadda shi ma yake fada ce Allah gafarta wa zahabi shi ma muna cewa Allah gafarta mishi da mu gaba daya wani lokaci baya cewa Allah gafarta ne wani lokaci cewa yake Allah Allah zai saka wa mutane da irin abin da ya musu eh, idan idan ya fasata so sai dinga yi ma zahabi hukunci irin nashi cewa ya gane cewa duk sanda zahabi yake zama wani ba shafi'e ko ba kaza ko ba hanafi to yana yi ne cikin fushi cikin fushi yake to shine yake irin wannan tarzama cikin fushi ina fata mun gane wannan babu shakka akan tafai imamu zahabi sun fana shi albarka sun fana shi insafi sun fana shi falala kuma yana tabbatar da falala haka shine zahabi malamin sa agun zahabi yace da kanshi ya koyi wannan sana'a imamu zahabi ya daga cikin min ashaddin nasi insafa min al muarrikh wanda kowa na iya ainihin natsuwa da magana idan yayi ta saboda adalcinsa akan masoya da makiya babu shakka an kabo magana akan masoyi zaka fa sakin jiki ka faɗi magana akan makiyi ko koda ba dan karka yaba mishi ba zaka tsoraci karka ainihin mishi abin da zai zama wato cin mutunci in kai mai insafi ne har yake cewa wai zahabi yayi wata rantsuwa wadda wallahi wannan rantsuwar sai ta kama shi a gaban Allah wai a muqaddimar littafin dan da itidar ya ce bai kawo wani a littafin nan da san zuciya bai ce wallahi ƙarya malamin mai yake akwai da ya kawo su wallahi san zuciya ne wato wata fitina ce jama'a ba ba ba da a ce ba karatu ne wannan ba sai a ɗauko littafin a karanta wasu wurare kan ka sha mamaki yadda ya butulce wa malamin shi Allah ya tsare mu na'am ƙwarai kuwa duk da yake wannan shi ba ba ahli suna ne irin wannan inda inda inda tahqiq ba ahli suna ne fil jumla tare da cewa kuma shi yakan kira kan su ne ahli sunna saura duka daga mujassima sai kaza kaza kaza babu shakka kan malamai ba tiyo suka fara su raddi ba milladun asr sahaba kuma za a yi malami raddi mai zafi kwarai kuwa babu shakka kan wannan akwai rudud tsakanin malamai akwai intiqadat hatta isu isu din waɗanda suka haɗa mazhabi guda ko masharabi guda kamar misali yanzu az-zahabi da mizzi akwai abin nan tsakankanin su zahabi ya bada labari a cikin al-mujam mutasab cewa ya sha tattaunawa da mizzi akan wasu masail wanda da mizzi yake akan su game da ash'ariyanci daga baya mizzi ya sauka akan su haka zahabi mun karanta a anan ibnu qayyim yayi ma zahabi raddi yace zahabi ya faɗi kaza amma ba daidai bane wannan abu ne sananne tsakankanin malamai ina fata masu neman tarihin waɗannan malamai guda biyu da shi kanshi al'alamatu subki babban ali ibn kafi ko ɗan shi ainihin wato abdulwahab ibn ali ibn kafi sai su koma littattafai da dama akwai kamar littafin shi wancan a ayanun nasri wa awanul asri na khalil ibn aibak as-safadi wanda shi ma ɗalibin zahabi ne sai dai khalil bin aibakin safadi shi ma yayi ya wuce makaɗi da rawa wajen yabon ainihin subki babba kamar yadda gumari da kanshi yake fada cewa gumari kaga ash'ari ne amma da ya karanta littafin subki na raddin nan da ya mai ibn taymiya yace ban karu da komai ba sai karuwa da nayi akan cewa yadda muke daukan subki bai kai nan ba gumari wannan ba ash'ari dan uwan shi ne faɗa yace ni ban karu da komai a littafin ba sai na karu da cewa yadda muke ɗaukan shi bai kai ba da kuma cewa ɗan shi ya kai matuƙa wajen ziga shi dan tarjama da yamma uban nasa a cikin tabaqat shafi ko ba sai ka ganta ta yi tsayi sosai ta kai a ce juz'i ne zaman kanshi zaka samu tarihin su a nan badr al na ainihin ash-shawkani littafin al-alam na khair bin az littafin ad kamina sai a al-mi'ati samina na Ibn Hajar لتافن المنهل الساتي والمستوفى بعد الوافي لابن تغري بردي لتافن أينهم واتو آه، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة نا الإمام السيوطي لتافن آه، أبن شجرة الذهب في أخبار من ذهب لابن عماد آه، أبن نا أينهم واتو أبن ابن عبد الحي الحنبلي ابن عماد لتافن طبقات الشافعية نا قاد ابن شبهة شو littafin shuhuba littafin tabaqatul qurra na al-imamu al-jazari a ghayatul nihaya kenan fi tabaqatul qurra na ibn al-jazari da sauran littafin da aka rubuta su na tarihohi a bayan waɗannan malama wallahu ta'ala a'lam bisawab Allah ya gafarta musu gabaki ɗayan su shi as-subki karamin ya rasu ne in ba na manta ba shekara ta 771 insha Allah kamar shekara kwatankwacin dari shida kenan da sittin da bakwai a yanzu Allah ya gafarta musu gaba daya to al-imamu ibnu abdul hadi da yazo a cikin littafi na shiga shi inda ya tar inda ya magana akan wannan shi ma wani lokaci da yake a lokacin akwai samartaka da sauransu zaka ji shi ma yakan kama wannan dattijo da kwankwasa ya ce ai wannan jahilci ne kake bai kamata ka faɗi wannan ba in ba dan karancin ilimin ka da rashin sana abin da kake ba shi ya dawo kai shi a lokacin da ibnu abdul hadi yake wannan littafin shekarar 26 ko da bakwai shi kuma wancan shekarar shi wajen sittin ya taba musu malami kuma akan rashin gaskiya da haka ya zo yi mushi wannan kwankwaba to ga ibnu abdul hadi a cikin wannan taqiqi na bugun mu'assatu ar-rayyan wanda suka buga shi a shekara ta 2003 eh, suka buga shi daba'a eh, ta biyu a ainihin wato kasar eh, Beirut kenan da taqiqin wani mutum mai suna Aqil ibn Muhammad ibn Zaid al maqatari al-yamani ɗalibi ne ga al'allama muqbil bin hadi al-wa'idi babban malamin hadisi Allah gafarta mai shine ta hakikin shi kuma malamin na ya mashi ainihin ta'aliki to gashi a wannan bugu a cikin shafi na ɗari biyar da 559 inda malam ainihin wato ibnu abdulhadi ce ƙala ya ce mai ashafa ce wa qadra wal iya da fi shifa alqadi iyad ya a cikin shafa sai ce haddathana abu abdullah muhammad ibn abdurrahman al-ash'ari wa abu al-qasim ahmad baqi al-hakim wa ghayr wahid fima ajazunihi qalu حدثنا أبو العباس أحمد بن عمر بن الدحلف قال حدثنا أبو الحسن أبو الحسن علي ابن قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفرج قال حدثنا أبو الحسن عبد الله بن المنتاب قال حدثنا يعقوب بن إسحاق ابن أبي إسرائيل قال حدثنا ابن حميد كاجري دي وجنكو بن حميد قال ناظر أبو جعفر amirul mu'minina malikan fi masjidi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu malikun ya amiral mu'minina la tarfa sautaka fi hadha almasjid fa inna allaha azza wa jalla addaba qauman fa qala yace an samu tattaunawa tsakanin imam malik ibnu anas rahimahullah da sarkin mu'minai abu ja'far al-mansur halifan abbasiyawa rahimahullah waɗannan mutane guda biyu suka tattaunawa sai aka wayi gari shi sarkin yana ɗaga murya sai maliku ya ce masa Allah ranka ya daɗe ka yi magana a hankali Allah ya hana magana da ƙarfi a wannan masallacin saboda manzon Allah yana kwance a wannan masallacin kuma Allah ya ce la tarfaqu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi kar ku dinga daga murya akan sautin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya hana haka wa madaha qauman Allah ya yabo wasu mutane fa kala yace innal ladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillah lalle waɗanda suke kasa kasa da muryarsu a gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yabe su wa zamma qauman Allah ya zargi wasu fa ya yace inna din innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun wadanda suke kiranka ainihin wato ta bayan daki ba su da hankali mafi yawansu wa inna hurmatahu mayyitan lallai darajar manzon Allah bayan ya rasu ka hurmatihi hayyan ɗaya take da darajar sa a sa'ad da yake raye fastakana laha abu ja'far sai abu ja'farin sai ya natsu wa ya yace ya aba abdullah ce Allah shiga fata malam astaqbilu alqiblata wa ad'u am astaqbilu rasulallah sallallahu alaihi wasallam shin alqibla zan kalla ne addu'a ko kuwa kabarin manzon Allah zan kalla ne addu'a fa sai maliku yace walima tusrifu wajhaka anhu yadan me zaka kautar da fuskarka gabarin manzon Allah wa huwa wasilatuka wa wasilatu abika adama alaihi salam alhalin shine tsanin ka na tsira tsanin ainihin babanka adamu wajen tsira ranar alkiyama balistaqbilhu ka fuskanci manzon Allah wastashfi bihi ka nemi cetonsa yashfa'uhu Allah fika Allah zai bashi cetonka qala Allah ta'ala Allah ya ce walau annahum idh zalamu anfusahum wannan shine ainihin wato ƙarshen kissa kenan sai sai ibn abdulhadi ya ce ƙalal mu'taridu wannan da ke jayayya da malamin mu ya yace fanzur hadhal kalama min malikin rahimahullahu ta'ala wa mashta shamala alaihi min ziyarati wa tawassul bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa husn al adabi ma'a ka ji maganar da maliku ya faɗa wajen nuna mutunta manzon Allah da kallon shi da yin tawassuli da shi yi marmaza ya kafa hujja da wannan kisa. qultu ni ibnu Abdulhadi sai na ce al ma'arufu an malikin annahu la yastaqbilu al inda du'a abinda aka sani game da maliku shine maliku bai halasta a fuskanci ainihin al a addu'a ba a kabari a addu'a ba hadhihi al-hikayatu allati haka zakara al-qadi iyad wannan hikaya ta al-qadi iyad warawaha bi isnadihi an malikin al-qadi iyad ya kawo ta da isnadinta daga maliku laysat bi sahiha anhu bata inganta ba daga maliku wa qad zakara al-mu'tarid fi mawdi'in min kitabihi anna isnadaha isnadun jayyid wannan malami as-subki ya ambata a wani waje cewa wai isnadin ingantacce ne sai ce wa huwa mukhti'un kuskure ne fi hadha al-qawli yayi a wannan zance khata'an fahishan kuskure mummuna bal isnaduha isnadun laysa bijayyid malam yace isnadin ta bai da kyau bal huwa isnadun muzlimun munqati'un isnadi ne mai duhu wanda yake yankakke huwa mustamilun ala man yuttahamu bil kadhib yana dauke da wanda ake tuhuma da ƙarya wa ala man yujhalu halu da kuma wanda ba a sani ba wa ibn humaydin huwa muhammad ibn humaydin ar-razi jama'a kun ji ko yace ibn humaydin da aka ambata muhammad ibn humaydin ar-razi ne ba muhammad ibn humaydin al-yashkuri ba ba shi bane wa huwa da'ifun shi wannan yana da rauni kasirul manakiri yana da ababen kyama da yawa ghairu muhtajjin bi riwayatihi ba hujja da riwayarsa walam yasma min malikin shay'an sam bai ji komai daga maliku ba walam yalqahu bai gamu da maliku ba bal riwayatuhu anhu munqati'a ghairu muttasila wannan riwaya da daga maliku tana da yankakken isnadi bata sadu ba wa qad dhanna al-mu'taridu annahu abu sufyana muhammad ibn humayd al-ma'muri yace wannan malamin subki ya ce wai abu sufiyana ne Muhammadu bin humaid al-ma'muri kamar yadda nasiru akal ya wannan kuskuren ina bata mun gane wannan ga alama nasiru akal bai duba wannan ainihin bayanin ko kuma ya kauce ma kwakwalwarsa sanda yake faɗi Allah ya yafe masa ba wannan din ne wanda ahadu sikatil muharraju lahum fi sahihi muslim ɗaya daga cikin amintattu masu riwaya a muslim qala ce. fa innal khatiba zakarahu fi riwati an malik ai khatibu ya ambace shi daga masu riwaya daga maliku ma وقد أخطأ فيما ظنه wa wa ووهم ووهم kabiha Ya ce duk wannan kuskure ne da ban kaurace kaji ya fara yin zafi shi mako da sai dai magana yanzu mu ji a takaice game da shi shi shi bin humaidin din kafin mu wuce ce fa inna Muhammadu bin humaidin al-Ma'muri rajulun mutaqaddimun lam yudrikhu Yaqubu, bin Ishaqa ibnu Abi Isra'ila rawul hikayata an ibn humaidin dan wannan ma'amuri Muhammadu dan humaidin malami ne da ya mutu da wuri mun ji ya mutu shekara ta ɗari da ainihin wato nawa shekara ta ɗari tamanin da biyu ko to kaga mutaƙaddim ne bil muƙarana ila wancan ainihin wato arrazi kenan kuma shi wannan ba zai yiwu a ce a yi akubu ɗan ishaƙa ɗan abu isra'ila wanda ya ce shi ke riwaya a cikin isnadin daga ibn humaidin bai riski wancan ma'amuri ba bal bainahuma mafaza ba'ida akwai fanya mai faɗi tsakaninsu. su wa qadra wal ma'muri an hisham ibn hassana wa ma'amarin wa sauri Ka ji tabakar malaman shi ma'amuri din hisham dan hassan da ma'amar bin rashid as da ainihin al-imam sufyan ibn sa'id as-sauri rahimallahu al-jami'a wa tufiya sanata 82 wa 100 kamar da aka ambata ya rasu 182 qabla an yulada yaqub ibn ishaq ibn isra'ila kafin a haifi wanda aka ce dalibin shi ne a cikin isnadin wa amma muhammad ibn humayd ar-razi fa innahu fi tabaqati riwati an al-ma'muri shi ko muhammad ibn humayd ar-razi yana cikin tabakan masu riwaya daga ma'muri kabi khaisama wa ibn numayr wa umar naqid wa ghairi kamar waɗannan manyan malamai abu khaisama zuhair ibn harbin kenan da ainihin muhammad ibn numayr da umar an-naqid malamin al-imamu muslim ina fata mun gane wannan da wasunsu wa kanat wafatuhu rasuwar shi Muhammad ibn Humaydin ta kasance sanata 48 wa 200 kamar da muka ambata tun wancan rana biyu da da arba'in takwas. fa riwayatu yaqub ibn ishaq anhu mumkina zai yiwu a ce e shi Muhammad ibn Humaydin yi riwaya daga ainihin ya yaqub dan Ok ya yaqub dan ishaq ya riwaya daga gare shi abu ne mai yiwuwa an ka kalli tsakankanin su bi khilafi riwayati anil ma'muri fa innaha ghairu mumkina ba za ta yi ba tsakanin shekara wajen 90 وقد تكلم في محمد بن حميد بن حميد الرازي وهو الذي رويت عنه هذه الحكاية غير واحد من الأئمة ونسبه بعضهم إلى الكذب ما لم يدد ما سني مغانا أكنش وسما سنتي مكايتيني bari mu ji daga cikin maganganun malamai akan shi insha Allah qala yaqub ibn shayba as-suddusi al-imam yaqub ibn shayba as-suddusi yace muhammad bin humayd ar kathirul manakir yana da abin kyama da yawa wa bukhari hadithuhu fihi nazar hadisin shi abin kyama ne wa qala an-nasa'i laysa bi thiqa wa ibrahim ibn yaqub al-juzdani radi'ul madhhabi ghayru thiqa duk wannan maganganun malaman hadisi ne akan shi wa qala fadlakun ar-razi indi an ibn humayd 50 alf hadith la uhaddithu anhu bi harfin ina da riwaya hadisi hamsin daga gare shi amma bana bada ko kwaya ɗaya saboda munus وقال أبو العباس أحمد بن محمد الأزهري سمعت إسحاق بن منصور يقول أشهد على محمد بن حميد وأبيد بن إسحاق الأطار بين يدي الله أنهما كذابان yace zan iya ba da shaida a gaban Allah rana alkiyama cewa da Muhammad dan Humaydin da Ubayd ibn Ishaqa al-Attar wallahi waɗannan turun makareta ne haka yace inji ainihin malam Ishaqu ɗan Mansur Ya ce a gaban Allah zai faɗi wannan ma'ana sun yi ƙarya ya sani kenan duk da fa mun ji an ce malami ne jama'a ba wai dan iskan gari ne mai yawo a ciki ba wa qala salih ibn muhammad al-hafiz kullu ah, kana kullu man balagahu min hadith sufyana yuhiluhu ala mihrana ya kasance duk sanda ya ji wani hadisi na sufyana sai ya ce na mihrana ne kaza kaza gashi nan wa qala fi mawdin akhar yace a wani waje kana da hadisu tazidu wa ma ra'aytu ahadan ajra ala Allah minhu kana ya'khudhu ahadisan nasi fayuqallibu ba'daha ala ba'd yace ya kasance yana da jur'a akan Allah yana ɗaukan hadisan mutane ya caccanza su wa qala fi mudin akha ma ra'aytu ahadan ahzaka bil kadhib min rajulaini ban san mutane suka kai mutum biyun nan kwarewa kan ƙarya ba Sulaiman ash-Shazu ash da kuma Muhammad ibn Humayd ar-Razi kana yahfazu hadithahu kullahu wa kana hadithuhu kullu yawmin yazidu kullun yana ƙari a cikin hadisansu yace wa qala abul abdullahi ibn muhammad ibn abdul al-razi ibn akhi zur'a yace sa'altu aba zur'a an muhammad ibn humayd fa ma'a bi usbuhi ila na tambayi abu zur'a game da muhammad ibn humayd sai ya sa yatsan shi akan baki haka fa qultu lahu kana yakdhibu yace yana ƙarya ne fa qala bi ra'sihi na'am bai magana ba da ka ce wane fa alkatu mala yana ƙarya ne sai ce e ɗin ma da kai ya fada baya fada da baki saboda bai so ya ɓata lokacin shi akan magana akan shi qultu lahu kana qad shaha yace sai na ce algaba ta malam to ai ya tsufa ne allahu ya amalu alaihi wa yudallasu alaihi yace hala wasu ne suke sa mishi tadlisi a cikin hadisan shi bai sani ba fa qala la bunayya yace kai dan yaro ƙarya ne ba ne. bane kana yata Amadu, da ganga yake ƙarya wa qala abu hatim ar-razi hadartu muhammad ibn humayd sai ba mu kwatancan ƙarya ne yace naje wajen shi wa hadarahu aun ibn jarir faja'al ibn humayd yuhaddithu bi hadithin an jarir fihi shi'r sai dinga kawo wani hadisi daga jariru a ciki akwai wata waka fa qala aunun aunu dan gidan jarirun sai yace laisa hadha shi'ru fil hadith yace alaga wata malam riwaya babana ne babu wannan hadisin a cikin riwaya inma huwa min kalami abi babana din shine yake ƙara wannan yake ta'aliki idan ya kawo riwaya fataghafala ibn humayd famarra fi kawai sai kawai da kai ci gaba da karanta abu yadda yake haka ya ƙarya a gaban malami a gaban dan dan wani malami yana riwaya daga malami gashi ne ci gaba da kawo maganganu daga Abu Nu'aymin shine Abdul Malik ibn Muhammad ibn Adi al-Jurdani a cikin littafin Al-Kamil ya kuma kawo bari mu ji daga Ibn Hibban al-Busti a cikin littafin kitabun du'afa'i wal majruhi al majruhina wa du'afa'i wal matrukina min al yace qala abu hatim ibn hibban al busti fi kitab al du'afa muhammad ibn humayd al razi kunyatuhu abu abdullah yarwi an ibn al mubarak wa jarir haddathana anhu shuyukhuna mata sanata 48 wa 200 kana mimman faridu an istiqati bil ashiya'il maqlubati yana kadaituwa da riwayoyi waɗanda suke juyayyu daga amintattu wala siyama idza haddasa an shuyukhin an shuyukhi baladi musamman yana da riwaya daga malaman garin su samitu ibrahim ibn abdul wahid al-baghdadi yaqulu qala salih ibn ahmad ibn hanbal kuntu yawman inda abi idh dukka alaihi al-bab ina gun babana inji salihu dan uwan abdullahi dan gidan imam ahmad sai aka buga kofa fa kharajtu sai na fita fa idza abu zur'ata wa muhammad ibn muslim ibn wara sai ga abu zur'a da wani babban malamin hadisi malaman hadisi ne jigga su nan muhammad ibn muslim ibn wara yasta'zinu yasta'zinani ala shaykh za su shigo gun babanmu fa haltu wa akhbartuhu sai na je na bashi labari fa lahu. Ya ce su shigo fa dakhalu wa sallamu alaihi suka shigo suka mai sallama suka zauna fa amma ibn wara fa ba sayadahu falam yankir alaihi zalika wa ma abu burha fasafahu shi ibn wara da ya zo sai ya kama hannun imamu ahmad sai ya sumbanta ya girmama shi ne da laraba suke Da tabbata shi yana kasa da su ɗabakar su kaɗan yana girmama su duk da babban malami ne in kun tuna mun karanta a kissar rasuwa abu zur'a su ne suka je gaban abu zur'a saboda kwarjininsa suka kasa laƙana mai kalmar shahada suna so su laƙana mai sai su dinga kawowa da isnadi isnadin ma ya kakari. sai da shi da kanshi yana kwance ce ku ɗaga ne ya tashi daga zaune sannan ya ja isnadin har zuwa kan man kana akhira kalamihi la ilaha illallah yace fatuwfiya abu zur'a daidai nan ya mutu bai karasa da khalal janna din ba insha Allah sai shiga aljanna kenan ko haka al-imamu al-hakim ya bada labari a cikin ma'rifatu ulum al-hadith Allah ya gafarta musu gaba ɗayansu to da haka Muhammad ibn Muslim ibn Wara ya kasance mai ladabi ne kwarai ga malaman sa. to sai dai sai kama hannun Imam muhammad sai ya sumbanta imam Muhammad bai in inkari ba shi kuma Abu Zur'a sai mika mai hannu suka yi musafa wanda shine asali ina fata mun gane wannan falam yadkhulu wa sallamu alaihi fa zace fatahaddasu sa'atan sai aka tattauna aka yi fira irin ta dalibai da malamai da sauransu fa qala ibn wara to duk sanda kama da malami na daga cikin cin moriyarsa yi kokari ka tambaye shi abin da baka sani ba yi kokari ka kare da shi kamar yadda duk sanda kama da wani mai kuɗi ai sara yake ai ya baka ko da an ga ka shiga gidan wani babban dan siyasa ka fito me za a fara cewa ba mu namu wani ayyo tun da aka ga wani ya zo gurin ka ai baka da matsala ba haka bane duk dan siyasa yin zo gurin ka musamman na farkon azumin nan to ko bai kawo maka komai ba ya hada ka fada da makwabta kenan to in ka zuwa da malami yi kokari ka more shi sai ce ya aba abdullah in ra'aytu in ra'aita tuzkaru inni ra'aitu ra'aita tuzkaru haditha haditha abul qasim ibn abul zinad fa qala na'am haddasana abul qasim ibn abi zinad yace alga ta malam in kaga dacewa ka karantar da mu hadisan wana mana yace to shikenan sai ba su hadisi da isnadi haddasana abul qasim ibn abi zinad an ishaq ibn hazim an ibn muqsim ya'ni ubaidillah an jabir ibn abdullah أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال الطهور ماؤه الحلال ميتته وقال فقالوا ما له قلنا شك في شيء ثم خرج والكتاب بيده فقال في كتابه ميتة بتاء واحدة والناس يقولون ميتته ina fata mun gane ya musu tattauna musu akan wata illa ne ta riwaya da ta zo shin at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu da ta'un guda biyu haka ya karanta da su a wannan riwaya sai suka ce an gata mala amma al-hillu maituhu muka sani akwai mace tsakanin mai tuhu da mai tattuhu in aka ce mai tuhu sai wanda ya mutu a cikin ruwan kenan gawa cikin ruwa mai tattuhu duk abin da yake ɗan ruwa aka kawo shi za a iya kashewa ba sai an yanka yanka irin yankan ragwallaye ba mun gane bambancin to sai ce musu eh haka waɗannan suka ruwaito amma mutane suna cewa mai tattuhu daman su mamu ahmad haka suke kaga wannan tattauna ce akan illa amma da kaya ba su ita to da suka suka nemi su ga karin bayani sai shiga gida ya dauko littafin haka yahaya saji ya bada labari kamar yadda a cikin littafin siru alamin nubala da littafin khatibul bagdadi al-tarikh tarikh bagdad cewa al-imamu darqutni kitabul ilal nashi mujalladi 8 yace daka darqutni ya mana imla'in shi yace ni yahaya saji ni ne nake kwafewa a guna mutane suka samu amma kawai maganganu ne yake kawai ana karatu hadisi kaza na da illa kaza hadisi kaza matsalar shi kaza riwaya kaza ba daidai bace riwaya kaza ce daidai kaza kaza kaza kaza kaza shine mujalladi takwas da ne ake malamai jama'a yanzu sai dai masu wa'azi ta hausa wani suka ce sakallahu hairan Allah saka musu da alheri ko sai dai masu wa'azi yanzu wallahi amma malamai da ake cewa malamai wallahi idanu sun dade ba sa ganin irinsu kamar da zabi yake fada sai dai a cikin littattafai ko a ce maka ga kabarin wani yanzu shafi daya aka ce ka bayar da ka laccar rabin awa sai ga aiki ya zama maka bala'i sai ka ne kana in ina kana inda inda amma a ce mutum ya imla'in littafi mujalladai haka al'imamu ainihin a tirmidhi muhammad ibn isa bin saurat tirmidhi kasan makaho ne in zai je karantawa ɗaukan mai kayan shi ake a tafi da su wata na sai aka kuskure ba a ɗauki littafan da ya kamata a ɗauka ba kuma an yi tafiya mai nisa akan abun hawa ba gari ɗaya bane da aka baka ce to alaga ta malam yau ya za a yi kenan yace ba ku ku bari ku ba ku ce kowa ya zauna ne kun ana karantawa yana sharhi kawai sai ci gaba da karantawa da kanshi kawai yi musu imla'in wajen majalisi arba'in kamar yanzu mu ce kashat arba'in a wannan kwanakin da ya gari ba tare da littafi ba dama littafin suna sawa ne kawai don natsuwa da sauransu ba wai don babu abin akawa to waɗannan su ne malamai bai na ƙausai in court su ne malamai in kana jin tarihin sai kama aljanu ne wallahi kamar yadda suke faɗa game da game da ainihin abdurrahman bin mahadi suke cewa ai kai ka ce boka ne yadda yake sarrafa hadisi kamar bokan hadisi ne asan ai boka na da walawala ko to haka ibnu mahadi yake da walawala a hadisi ma'ana ya san yadda zai dabaru na ilimi kowanne ka daga akan su haka yake da ba karanta littafin tarkatul hufazi na zahabi ka ji labarinsu wanda ya ware irinsu ne kawai waɗannan su ne arrijal a cikin ilimi bangiji Allah ya musu rahama gaba ɗinsu amma yanzu da zamani zamani ya nisa nisan ma ya nisa to sai da mana abubuwa sun lalace sun cakuɗe har ba iya gane waye malami waye jahili waye ɗalibi waye ɗan makaranta waye mai saurare wane ne mai neman fa'ida waye mai son ya gyara addinin shi wane ne wanda yake neman abin da zai ishe shi sallah da sauransu duk ba ma a ganewa kowa kawai sunan wata riga ko kowa mala kowa malami ne duk wanda yake iya eh, eh, taurin rai to yana da malanta za a mai fatawa ya bada amsa zai karanta zai wa'azi za a saka a gidan rediyo za a saka a ainihin whatsapp yana da kai shi yana da masallacin shi yana da eh, abin nan lokaci a gidan tv to shi kawai malami ne kuma mu kuma jahilai muka ɗauka duka da gaske haka ne to sai aka wai gani ma har da mata ma da zawarawa da yara da masu ƙananan shekaru ko ma malami ne ya daga cikin bala'i kuma idan aka waye gari yara su ne malamai ba manya ba yana daga cikin cikin da take faruwa a rayuwa saboda bai da hal manya ba su san su an shi karatu a gun yara su kuma yara za su iya raina manya wannan yana faruwa ɗabi'a ce ta rayuwa wallahu musta'an to sai imamu ahmad ya je dauko musu wannan littafi ya ce ku zo ku gani faƙala fi kitabihi maita bita'in wahida wannasu ya kunna maita sun mata haddasa sa'a faƙala hukun wara ya aba abdallah ra'aita muhammad ibn humaidin Allah shiga fata malam ka taba ganin muhammad dan humaid qala na'am qala kaifa ra'aita hadithahu yace ya kaga hadisin shi qala idza haddasa anil iraqiyina ya'ti bi ashiya mustaqima wa idza haddasa an ahli baladihi mislu مثل إبراهيم بن المختار وغيره a بأشياء a تعرف ولا يدرى ما هي yace in ya kawo hadisi daga mutanen Iraki sai kaga babu laifi amma na mutanen garinsu su ba a san me yake kawo ba qala fa qala abu abu wa ibn wara sai abu zur'a da ibn wara suka ce saha indana annahu yakdubu to mu mun gano cewa ma yana yin ƙarya qala fara'aitu abi ba'da zalika idza zakar ibn humayd ya yadahu salihu ya ce daga nan sai na ga babana idan ya ambaci ibn humaydin kawai sai ya ka da hannun shi irin wannan nonsense bai da wani amfani ga ta nan magasu na maganganu da dama ya kawo har ya zo ainihin wato ya ɗauko maganganun ibn taimiyya ɗin da muka yi ta karantawa daga ƙarke ya tike da cewa ya tike da ainihin maganganu da ya faɗa cewa maganganun da ya tike a kansu na ainihin wato wannan takikin to jama'a kun ji wannan daga asarimul munki radi ala sulki tabbatar da cewa muhammad ibn humaydin huwar razi wa laisal yashkuri ba na cikin muslim din nan bane to bari mu ji daga asalin tushen maganin ga littafin qa'idatun dalila fi tawassul wal wasila ta shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah wannan taqiqin babban malamin hadisi rabi' ibn hadi umairin al-madkhali professor ne na ilimin hadisi yana raye har yanzu Allah ubangije ya kara mishi lafiya da albarka wani babban malami ne da kiraye har yanzu a kasar Madina Allah ubangiji ya sanya albarka a rayuwarsa da iliminsa wannan shine bugu na farko da aka fara littafin an buga shi ana raba shi kyauta ne a wancan lokacin a ainihin kasar Madina a Jami'ar Islamiyya ana baiwa ɗalibai tun a 1988 shekara nawa kenan yanzu 30 ko shekara 30 eh 29 to 29 an shiga ta 30 ko ba shiga ba malam yace gashi a lambar gaba ta 384 shafi na ɗari da da ashirin 121 yace thumma zakara hikayatan bi isnadin gharibin munqati rawaha an ghairi wahidin ijazatan sannan sai shi qadi ya kawo wani labari wanda yake da isnadi maras kyau shine garibi munqati wanda kuma ya ruwaito ta hanyar ijaza kamar da muka ji daga malamai akalla guda uku qalu dukan suka ce haddathana abul abbasi ahmad ibn umara ibnu dahlat قال حدثنا أبو الحسن بن علي, علي بن فهر قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفر قال حدثنا أبو الحسن عبد الله ابن المنتاب حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا ابن حميد أكسى da shi mai ta'alikin malamin hadisi rabi'u sai ya ce bahastu an yaqub ibn ishaq ibn isra'ila fi kaseerin min kutub rijali falam a lahu ala tarjama ce wannan ban samu tarihin ba ya ƙara cewa kuma laqad bahastu ar rijali hazal isnadi isnad min abi al ahmad umar bin dahlat ila abi al hasan ibn muntab fi tartib madarik lil qadi iyad na bincika tarihin waɗannan mazaje na wannan isnadi tun daga kan wannan mutum mai suna abul abbas ahmad bin umar bin dahlat zuwa ainihin wato a shine zuwa abul Hassan ibn al-muntab a cikin littafin shi'iyat din mai suna tartibul madarik wa taqribul masalik mun yi magana akan shi tarihin malikawa da ainihin mazhabin maliku da falalan malikiya yace babu wasila littafin kitabu sila na ibnu bakshawal wanda shi ma yana bada muhimmanci akan tarihin malamai mutaakhirai shi ma babu falam akif li ahadin minhum ala tarjama ban ga tarihin kowa ba da haka majhulai ne ma nan tun farkon isnadin yace daga Muhammad ibn Humaydin gashi shine sai marmaza yace a ibn Humaydin qala az-Zahabi fi al-Mughni da'iful la min qibali mai rauni ne ba ta hadda ba ta wajen karya da shashancin shi da muka ji wajen ainihin gafla ko wa qala yaqub ibn shayba kathirul manakir wa qala al-bukhari duk waɗannan mun ji su a cikin ainihin littafin asarimul mulki ga ta nan ya kawo kistar har zuwa ƙarshen ta kamar yadda muka ji sai ce qultu ni ibnu taimiyya sai na ce wa hadhihi alhikayatu munqati'a fa inna muhammad ibn humayd ar-razi lam yudrik malika muhammad dan humayd ar-razi bai riski maliku ba la siyama fi zaman abi ja'far al-mansur musamman sanda abu ja'far yake rayi al-mansur fa inna abu ja'farin tuwfiya bi makkata sanata 58 wa 100 abu ja'far al-mansur ya mutu a kasar makka a hakikanin zancen shine a wajen kasar makka ya rasu ba a cikin garin makka ba kamar da muka karanta kuma littafin ainihin wato littafin al'ibar fi khabari man abar na al'imamu zahabi da littafin ainihin albidatu wani haya al'imamu zahabi ya ba da labari a cikin tarihin islam da shi da ainihin ibn kasirin din cewa a wannan lokaci akwai al'imamu sufyan sauri wanda suka samu takun saka ta taburza irin wanda malamai suke samu da sarakuna da abu farin mansur sai ka abu jafarin ka aiko da cross irin wanda ake cewa wai an crucifying isa alayhi salam akai ya aiko da cross ya ce a tafi da cross din maka idan an tarar da sufiyan da sauri a kama shi a kere mai shi kafin ya zo labari ya kai labari har ya kawo kunnan sufiyan da sauri sai je sai ya rike labulan kaba ya addu'a ya ce ya Allah kar ka baiwa wannan bawa naka nasara a kaina shi kuma ya riga ya taho da karafka shi ya kusa garin makka aka ce tsakanin shi da garin makka bai wuce zango biyar ba kama ce misali wata kila daga nan zuwa makarfi kilomita 25 ko 30 kuma kamar haka kawai shi kenan ya kama rashin lafiya a nan ya mutu bai shiga maka da ran shi ba ina fata mun gane wannan ya taba waliye ne ko haka imamu ahmad shi ma ya irin wannan addu'a lokacin da ya ce Allah karka gama fuskata da sarki masu shi kuma ma suna bakin gari ne ana jiran gari ya waye sannan su shiga garin an riga an kula kofofin daga ah, kafin gari ya waye ma'asum din ya mutu cikin dare so akwai bayan Allah waɗanda Allah baya bari su wulakanta jama'a baya bari in ka nemi ka wulakanta su sai Allah ya maganin ka su kuma ya tabbatar da karamarsu to haka Abu Ja'farin ya rasu rahimahullah to a wannan shekara da ya rasu a sanata 58 wa mi'a shekara ta 158 wa tufiya malikun sanata 79 wa mi'a malik kuma ya shekara ta 179 wa tufiya muhammad ibn humaydin razi sanata 80 wa 40 wa mi'atayn shi kuma shekara ta 248 walam yakhruj min baladi bai taɓa fita daga garin su rayu ba hina rahala fi talabil ilmi illa wa huwa kabirun ma sai da ya girma sannan ya fita wato bai ma fita yana yaro balanta na ayi tunanin ko yana yaro kankani ya riske wannan ainihin matsala wa huwa ma hadha ba'ifun inda aksari ahli hadis kuma dama mai rauni ne kazzabahu abu zur'a wa ibn wara kamar yadda muka ji wancan labarin ko wa qala salih ibn muhammad al-asadi ma ra'aytu ahadan ajra ala allah minhu wa ahzaqa bil kadhib minhu ban ga wanda ya kai shi jur'a wajen karya ba da kuma kwarewa wajen karya. ƙwararre ne akan karya specialist ina fata mun gane wannan to gashi nan dai al-imamu Sheikhul islam ibn taimiyya ya ta kawo maganganun da zamu ji wasu kwatankwacin a nan ba sai mun karanta su ba waɗannan daga littafin Qaidatun jarida kenan fit tawassul wal wasila a takaice abin da nake so mu tabbatar shine cewa muhammad ibn humayd da ke cikin wannan isnadi ba al-yashkuri bane ar-razi ne wannan talikin da malam ainihin wato professor nasir ibn abdulkarim al-aqal yayi kuskure ne qawlan wahidan samahu allah wa ghafara lahu wa iyana kafin mu wuce ina so na mana ishara zuwa ga wasu littafai da muna ta magana akan mas'alar kabari da ainihin zuwa makabarta da alaƙar makabarta ga wani tafi mai suna ahkamul maqabir fi shari'atul islamiyya tarifin abdullahi ibn umar ibn muhammadin sahya as bani wanda malami ne a kuletin shari'a ta ainihin jami'atul qasim al-qasim kasar makka garin su al-imamu ibn Usaimin kenan al-Qasim jiha ce a ƙasar Makka to malami ne a ainihin makaranta wannan thesis ne nashi na masters asalin shi thesis ne na masters aka zo aka yi publishing din shi haka yana magana akan ainihin wato ka'idoji na makabarta tun daga alfarman makabarta da tsarin ta a musulunci da yadda ake tsara ta da hukuncin rufe gawa wata akan wata da hukuncin sai da makabarta da hukuncin siyan kabari da hukuncin dukkan wani abu da ke da alaka da kabari sai ya tattauna shi anan gwargwadon mazahibu na malamai da tarjihi da takiki ina fata mun gane wannan sai kuma littafin ita ma ga ta risala ce jami'iyya risalatu al-quburiyya nasha'atuha asaruha mawqiful ulama minha al-yaman namuzajan wannan kuma yana magana akan al'ada da addini na zuwa makabarta da bautan makabarta irin abin da ibn taymiya yake ta fada din akai anan yake ta jan kunne akai yin ibada a makabarta yana magana akan yaushe aka fara ta menene abin da ta haifar na munanan ta'asiri a cikin addini da kuma matsayin malaman musulunci game da mu'amalantar makabarta sai ya ɗauki kasar Yaman a matsayin abin da zai buga misali da shi ita ma risala ce jami'iyya ta wani mutum mai suna Ahmad ibn Hassan al-Muallim gata bugun Daru bin Jauzi duk suka buga waɗannan tafan guda biyu da ne masu ɗumbin fa'ida jama'a ire-iren waɗannan Ah, kamar yadda malamin mu mala albani Allah ya gafarta mishi sha faɗa za ku iya tunawa ya uwa masu albarka cewa akwai buhus jami'iyya suna nan sa dauke da dubbin ilimin da baka samu ba sai a cikin su ko a nan kasashen namu akwai su ba wai a musulunci ko larabci kadai ba ha fannonin boko da sauran fannonin rayuwa amma mu inda muke samun matsala shine ba a buga su su kasashen makka da makamantansu suna da ainihin ah, kan gado game da muhimmantar da ilimi sai a buga su a yada anan kuma kawai sai a sai a yi binciken kawai a bar shi a shelf na labararin department ko faculty kawai a nan zai tsufa ba wanda ya san da shi wani binciken da an ɗauko shi hala da an gyara wata matsala ta shafi rayuwarmu ko addini amma ba ɗauko ba a lokacin malam yake buga misali da cewa ƙasashen malaysia tushen ci gabansu shine dogaro da bincike da aka yi ta yi a jami'o'i game da tsarin rayuwa da kiwo da noma da sana'a da kasuwanci da masana'antu da tsaro da tattalin arziki daga nan suka ɗauko tushen ainihin da suka kafa wannan cigaban da suke kai. amma mu lil asafa ba a yin wannan wallahu al-musta'an. to wannan sa daga cikin ainihin rasail ko kuma littafan da za a iya samu don ƙarin bayanai akan masail da suke da alaka da kaburbura da makamantansu to wannan jan numfashi yayi yawa ko gashi kuma eh, mutane ba suka san irin wannan magana akan rijalu da illa da sauransu ba za ka ga kowa dai ya dan yi jugum haka saboda ba ta ji sosai <laughs> Allah shi kyauta to bari mu koma cikin littafin al-iqtida na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa fa hadhihi al-hikayatu ala hadha al-wajhi imma an takuna da'ifatan aw mughayyara wannan hikaya da aka ruwaito daga Maliku a bisa wannan fuska cewa wai Maliku ya bada fatawa akan a fuskanci kabarin manzo Allah a nemi ceto da kabarin yace to wannan ko dai a ce ba'isiya ce kamar yadda muka ji a isnadance aw mughayyara ko kuma koda a ce isnadin ya tabbata to an juya ma'anarta an juya lafazanta wa imma an tufassara ko kuma wajibi ne a fassara ta bima yuwafiqu mazhabahu da abin da zai dace da mazhabin shi maliku sananne a gun ɗalibansa iz domin kuwa qad yufhamu ha ma huwa khilafu mazhabihi domin in ka batta a zahirinta to za a iya fahimtar abin da ya saba mazhabinsa al-ma'rufu mazhabin shi da aka sani bin naqli thiqati min ashabi mazhabin shi da aka sani ta hanyar hakaito wadda ɗaliban shi amintattu suka yi fa innahu la yakhtalifu mazhabuhu annahu la yustaqbalu al-qabr inda du'a domin kuwa babu sabani a cikin mazhabin maliku cewa ba a fuskantar kabari da addu'a kamar yadda muka ji a baya an ruwaito daga gare shi da sauran ɗaliban mazhabin shi wa qad nassa ala annahu la yaqifu inda du'a'i mutlaqan maliku ya faɗa karara cewa kar mutum ya tsaya a bakin kabarin idan ya zo yin addu'a da dai kai ya tsaya wa zakara ta'ifatan ta'ifatun min ashabi annahu yadnu min al-qabr wasu kuma daga cikin ɗaliban shi suka ba da labarin cewa yana kusantan kabarin wa yusallimu ala annabi sallallahu alaihi wasallam sai wa annabi salati da sallama salawatullahi salamu alaihi thumma yad'u mustaqbil al-qibla sannan sai ya juya kalla al-qibla wajen yin addu'a ma'ana ko da ya kusanci kabarin wajen sallama ne amma wajen addu'a wajibi a juya a fuskanci al-qibla wa yuliyahu zaharahu sai ya bai wa kabarin baya sadda zai addu'a wa qila wasu kuma suka ce la yuliyahu zaharahu ba zai bashi baya ba amma dai ba zai fuskance shi ba sai ya sa shi a dama ko hagu kenan wattafaqu fi istiqbal al-qibla amma suka hada kan cewa wajibi ne kalla al-qibla wa tanaza'u fi tawalliyati al-qabr zaharahu inda du'a waqta du'a sabanin su sun yi ne dangane da idan za a yi addu'a shin za a sanya kabarin a baya ko ko ba a baya ba wa yushbihu wallahu alam an yakuna malikun rahimahullahu su'ila an istiqbal al-qabr inda salami alayhi yace watakila Allah ya fi sanin daidai abin yayi kama da a ce an tambayi maliku ne game da fuskantar kabari wajen addu'a wa huwa yusammi zalika du'a wajen sallama amin kuma shi maliku yakan kira sallama ita ma da addu'a dan sallama assalamu alaikum wa rahmatullah ai addu'a ce assalamu alayka ya rasulallah wa rahmatullahi barkatu addu'a ce ko to da haka sai yana kiranta da sunan addu'a duba zuwa ga umumin lafazinta da ke cikinta cewa addu'a ce fa innahu qad kana min fuqaha al-iraqi man yara annahu inda salami alaihi. yastaqbilu al-qiblata aidan dan mun ji daga cikin malaman fiqhun kasar Iraki su Abu Hanifa wanda suka ce duba izuwa ga cewa ita kanta sallama addu'a ce to idan aka zo yin ta ita ma za a fuskanci al-qibla ne musamman tunda ba yana raye ne dan ya amsa maka kai tsaye ku sha hannu ba mun ji wannan daga ainihin Hanafiya ko sun faɗi wannan saboda kaiwa matuƙa wajen taharri wajen ainihin wato kare kofar bayuwa zuwa ga mutane su abin da yake zai bayi zuwa ga shirka idan suna kallon kabarin manzon Allah wajen addu'o'insu da sallaman su salawatullahi wa salamu alaihi wa malikun ya rasta qibala al-qabri fi hadhihi al-hal kama taqaddama amma maliku shi da yace babu laifi wajen asalin sallaman ana iya fuskanta al'qibla in yaso daga baya sai a ainin ana iya fuskanta kabarin wajen sallama in yaso daga baya kuma sai a juya a fuskanta al'qibla wajen yin addu'a wa kama qala fi riwayat ibn wahab anhu kamar da maliku ya faɗa daga riwaya ibn wahab muhammad ibn wahab rahimahullahu daga malamin sa maliku yace maliku ya ce idza sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallama wa wajhuhu ila al la ila kibla idan mutum zai yi manzon Allah sallama salawatullahi wa salamu alai zai tsaya yana fuskantar kabarin ne ba al ba wa yadnu sai ya kusanto inda kabarin yake wa yusallimu ya masa sallama wa yad'u ya masa addu'a wala ya masa al bi yadihi kar ya tsaya yana taba kabarin duk wannan hikaya ce a cikin littafin ainihin ashafa wa qad taqaddama zancen maliku ya gabata cewa innahu yusalli alaihi wa da ula za ka yi mishi salati da sallama da addu'ar da za ka yi masa banda addu'ar da kai za ka yi wa kanka na bukatunka na duniya ko lahira wannan duk sanda za a yi to sai a juya a kalla alƙibla wa ma'alumun anna salata alaihi waddu'a alahu yujibu shafa'atahu lil abdi yawmal qiyamah malam yace kuma sanannen abu ne cewa addu'a da za ka yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da salatin da za ka yi mishi salawatullahi wa salamu alaihi wannan zai sa Allah ya sa manzan Allah ya cece ka ranar alkiyama ya Allah ka samu a cikin ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fil hadith sahih kamar yadda annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce wanda al-imam muslim ya fitar da shi yace idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu idan kuka ji mai kiran sallah yana taɗin kiran sallah shi yana ainihin ƙwalla murya da kiran sallah to ku maimaita irin abin da yake faɗa ma'ana in ce Allahu akbar Allahu akbar kuma ku faɗa Allahu akbar Allahu akbar har zuwa ƙarshe thumma sallu alayya sannan sai ku muni salati fa innahu man salla alayya domin duk wanda ya muni salati marratan salati kafa ɗaya sallallahu alaihi ashara Allah zai mishi salati irin na Allah kafa goma sun masalullah haliyar wasilata sannan bayan kun mini salatin sai kuma ku roki Allah ya bani alwasila fa innaha darajatun fil jannati la tambaghi illa li abdin min ibadillah dan wani mataki ne babba na can kololuwa aljanna wani gida ne na can saman kololuwan aljanna wanda bai dace kowa ya same shi ba sai wani bawa daga cikin bayin Allah wa arju an akuna zalika al-abd manzo Allah sai sallama ina fata na kasance ni ne wannan bawa faman sa'ala Allah li wasilata to wanda da ya roƙan Allah ya bani wasilan nan halat alaihi shafa'ati yawm qiyama wannan ya shiga ciki ya shiga cikin waɗanda suka cancanci cotona ranar alƙiyama Allah ka samu a ciki wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar da shi a cikin mujallad na farko na as-sahih Wani hadisi yana da fawa'idu ƙwarar gaske da malamai suka yi maganganu a kan shi yi kuma littafin ainihin wato sharhun muslim na al'imamun nawawi da ainihin littafin sharhin abu dawud na al'imamu abu suleiman al-khattabi shine ma'alin sunan kenan ko da littafin ainihin wato ainihin ashifaɗin shi kan shi da kuma littafin al'imamu shekul islam sani ibn taimiyya shine wancan littafin na salati Eh, me sunan shi eh jilawul afam fi salati wassalamu ala khairil amad fataha Allahu alaikum duk waɗannan malamai sun yi bayanai dalla dalla da su da wasu su akan hadisi a takeice daga ciki akwai magana akan shin wannan a qadiyar ta shafi kiran sallah da ikama a kiran sallah za a yi za kuma a ikama ko ko ba za a yi ba ta hakikin mas'alar shine ba a yi a ikama ta hakikin mas'alar. mu kiyaye amma akwai maganganu akai idan ana kama shuru ake karanta ainihin Abu Sulaiman al-Khattabi domin duk da kiran sallah da ikama dukan su kiran sallah ne kuma duka ambato ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ambatan Allah da ambatan sallah, to amma abin da ke biyo baya na cikon addu'a yayi nuni zuwa ga cewa wannan ya kaita da kiran sallah ne. shine cewa idan an gama ayi addu'a kaza ayi addu'a kaza ayi salati addu'a bayan gama ta da iqama ko ba ayin wadannan sannan hadisan da suka zo da nuni zuwa ga cewa idan an ce ah, hayi alasala za a canza lafazi zuwa menene ma a kama a'a la haula quwwata illa billah wannan ya inganta ko ga iqama a ah, kadi qamatu sala a ce a kama Allahu wa adamaha al-imam Abu Dawud da Tirmidhi suka wato wannan bai inganta ba karanta littafin ainihin silsilar da'ifa ta Albani bai inganta ba ballantana ya bayu zuwa ga halaccin yi a iqama din ina fata mun fahimci wannan to ko da waɗanda suke ganin za a yi a kiran sallah sun taƙaitu ne akan a taƙaitu akan lafazin da ya inganta sannan kama manta lokacin da ya kama ana yin addu'a ana yin addu'a to wanda duk zai wannan kaga addu'a ta fawwace mishi duk wannan da gaske abin da suka rajjahantar da cewa a tada iqama ba a yi ina fata mun fahimci wannan amma mas'ala ce da take niza'i sosai tsakanin malamai ina faɗan abin da ni nake cewa ina ganin yafi inganci ne akan abin da malamai suka faɗa ba wai takiki na bane to wannan kenan na farko sannan salati da za a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikakken salati ibrahimi ne Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin karanta lafuzan su ingantattu a cikin sifatu sala wajen kala bakwai duk wanda kai a ciki ya tabbata to ya inganta shine wanda ya kamata kai kar ka sake kai wani salati wanda ba irin waɗannan ba Allah bai saukar da wani salati da sunan ibada ba sai waɗannan ina fata mun gane wannan sannan dangane da wasila da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda hadisan suka tabbatar gida ne na musamman da Allah ya ware shi dan wani babban bawan shi wannan babban bawan shi babu shakka manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma saboda tawalu'u na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da girmama Allah da kasancewa ibada ce ita kanta addu'a shine manzo Allah ya shar'anta mana yin wannan addu'a dan a ƙara ainihin saman mishi da shiga a gaban Allah ina fata an fahimci wannan kuma ya ambaci kanshi da suna abdun min ibadillah manzo Allah yana son wannan sunan yana jin daɗin inda Allah ya kira shi da suna subhanallazi asra bi abdihi alhamdulillah allazi anzala ala abdi ire iran waɗannan wurare da Allah ya kira shi da suna abdu abdu manzo Allah ya ya fi son wannan sunan fiye da kowa fiye da kowane suna wato ubudiyya din ga Allah ubudiyya ga Allah tana tana tana nuna daraja da ɗaukaka domin duk sanda Allah yake so ya nuna rahama shi da falalar shi suka ji ya kira bayinsa da suna ibadu wa ibadur rahman alladhina yamshuna alal ardi hauna haka qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim sai Allah ya ambace su da suna ibadu domin wannan shine mataki mafi daraja gare ka kai bawa karanta alubudiya na ibnu taimiya ina fata mun gane manzo Allah yana son a kira shi da suna abdullahi salawatullahi wa salamu alaihi sai yace saboda tawadu yace ina fata in zamani ne wannan bawa to jama'a ku duba ku ga falalar da ke ciki ba da haka yana daga cikin kuskure ana kiran sallah ana surutu ana kiran sallah kana waya ana kiran sallah kana hayaniya kana wani abu can ga falala mai dimbin yawa kuma kullun zaka ji akalla sau biyar kai irin angonin mu na sai ka ji so hamsin mai wannan masallaci su kira ka yi addu'a wani su kira ka yi addu'a haka sai ka kai har ka samu ka shiga wannan falala kana mai kudurta cewa ibada ce babu shakka wani daga cikin ibadojin da muka yi sakaci da su kuma ga mu ga su sai ka ji ana kiran sallah ko kana wani abu can shirme ko shedan ya kautar da hankalinka daga wannan falala ko kuma ka samu wani zuhuli ko ka ga cewa abin da kake yi ya fi muhimmanci gaskiya saboda Allah jama'a ba daidai bane wannan ya daga cikin ainihin wato abin da ya kamata ne wa kaina nasiha da sauran ƴan uwa mu kula da wannan jama'a dan mafhumul mukhalafa nashi shine wanda bai roƙa manzo Allah ba kaga wannan shafa'a ta tabbata gare shi ba kenan ko domin cewa da yi faman sa'ala Allah wasilata halat alai shafa a cikin qiyama ka zan kafa ɗauki mafhumul kitab faman lamya yas'al Allah liyal wasilata lam tahilla lahu shafa'ati yawm al Ka uku ko mutai taɗe daga barin ce ta manzala sai sallallahu ai ya shiga uku bangiji Allah ka tsare mu daga taɗewa. akwai dai mas'aloli da dama waɗanda ba su ne mahallin wannan ba wannan sai iya malam malam eh, Dawud mai karatun hadisi a cikin Muslim in yabo insha Allah na san zai zai tsatsefe su gwargwado insha Allah na'am ya eh, ai yana so fita maka da wani fikihu ne akai da ya magana akan yi wa annabi salati ga ladan shi shine cewa idan kayo annabi salati ɗaya Allah zai maka ɗari goma ko wannan ne yake sai fita maka da fikihun cewa to ko da ka tsaya a gaban kabarin sai kai salatin shine asalin abin yin abin da sa ya kawo shi ke na'ana na'am wa alaikum salam <laughs> duk kiran sallah an kaji kai wannan addu'a ko na ahlus sunna ne ko ba na ahlus sunna ba inda kiran sallah ne wanda kawai ake magana akai wanda ba live ne, kamar wanda ake sakawa a radio ko a handset waɗannan kaga ba kiran sallah ne kiran mutane zuwa ga sallah ba a'a recording ne na kiran sallah to wannan ba dole bane sai ka wannan addu'a amma ban san dalilin yasa za a ce idan ba ahlus sunna bane ya kira sallah ka kai addu'a nan ban sani ba gaskiya in life ne a radio za ka yi ɗaya yake da speaker da kake ji idan misali kamar yadda zaka yanzu kana kallon TV sai a saka daga Makka ko ya zama yanzu ne kake ji ai ka ji ne ɗaya kake da wanda yake jiwa daga speaker a wajen masallaci ko a nesa ko daga cikin gida inda baya ganin mai kiran sallah ɗaya ne duka na'urar zamani ce ta saka ji na ganin kuma san kuma na yada wani karin gani ba kuma shi <laughs> wallahu alam na furta kalmomin kiran sallah ok wanda yake kiran sallah misali muryar shi ba ta yin daidai karatun kiran sallah ba nagartacce ba duk da haka ba dai kiran sallah ba ne sai dai hana kai me asarar ka in kayi yi baka da wata asarar in kayi ko in baka yi ba ne za ka iya zama cikin asara in baka yi ba eh wannan sai ka bar shi da matsalar shi ba a ce bai da matsala ba kamar limami ne da yake mutane sallah kuma ya zama sallar shi bata cika ba mai hadisi ce fa in asabu falakum wa lahum in akhtau falakum wa alayhi ka iya kiyasi da wannan yana kiran sallah amma a gargajiyance yake ko kuma muryar shi akwai tsami ko makamanta haka wannan bai hana ka ce ba za ka ba za ka bu ba ko kuma tambayar da wasu suke yi in ba masallacin mu bane ba to wani masallaci ne ba naku ba kai musulmi wani in ba ta masallacinsu ba ne ba ruwan shi wannan duk ta asubanci ne da ma hasari ma dama kamar da makaranta nan daga alƙasimi a cikin islahul masajid bai dace a dinga yin masallatai haka kusa da kusa da kusa da kusa yadda ake nisa ba bai dace ya daga cikin bidiyoyin karshen zamani to amma tunda muka samu kuma a cikin wannan yanayi wannan bai nufin kuma wai kai kana da masallacin da shi kaɗai kake sallah a ciki kuma wancan ma musulmai ne wannan yana daga cikin abin da ke bayuwa zuwa ga tanattui zafin kai cewa ni dole sai suwa ne inda su masalar da suke yi ta karɓi gare su a hance za ka yi bin sallah wanda ko ba za ka bi sallah ba shine wanda ta bayyana kafirai ne kuma bayyana cewa wani kafiri ne fa sai da hukuncin alƙali ba ya kamata mu dinga sanin wannan ba da hukuncin kawai mu wa mutane ba sai da hukuncin alƙali ko wani mujtahidi in ya ce wani kafiri ne a bar mashi sallah sanan za da mashi sallah amma kawai don ma da saɓani da shi akan wasu masail waɗanda laysat ma'aluma mai dini bi darura ko kuma koda ma'aluma ce mai dini bi darura ba a hukunta shi a kansa hukunci na alkali ba har yanzu musulmi ne shi gara kai kuskure ka bar shi a musulunci da kai kuskuren fitar da shi akwai akwai matsala fa sosai jama'a akwai matsala Allah shi kyauta shi za ku ji malam yana cewa ɗan dariƙa ɗan ɗariƙa kafirai ya ce wallahi ba su kai su hamsin ba a Najeriya kun tuna wannan a cikin haka ta hamawiya duka mu sai da muka ji tsoro yace yan ɗarika yan ɗarika kafirai yace da wuya za ka samu hamsin ce duk waɗannan kawai jahilai ne mafi yawansu da masu neman abinci amma ga kuɗin goro kawai yake musu ta Allah dai shi kyauta abin ne sai a hankali jama'a mala ya ci gaba da cewa faƙaunin malikin fi hikaya in kana sabitan anhu ma'anahu innaka idan taqbaltahu wa sallaita alaihi wa sallamta alaihi wasu altallaha lahul wasila ya ce abinda maliku ke nufi a wannan hikaya in ta tabbata daga yashi shi shine a lokacin da duk kaje ka fuskanci kabarin manzo Allah sallallahu ka mai salati da sallama ka roƙi Allah ya bashi wasila yashfa fika yawmal qiyama yushfa fika yawmal za a bashi ceton ka ranar alkiyama fa innal umama yawmal qiyamati yatawassaluna bi shafa'ati domin al'ummomi ranar alkiyama za su nemi tsanantuwa ga baki ɗayansu da ceton shi Ila abdi bihi fi duniya huwa sai ilu ma yushfa'u bihi lahu yau qiyama sai a ce to abinda maliku ke nufi da neman ceton shi a duniya shine ka aikata abinda a nan duniya zai sa ranar kiyama Allah ya sa manzan Allah ya cece ka wannan fasara ce yake alafar da sihati alƙisa an malikin cewa in ma ya inganta sai a cewa da yayi ka nemi ceton shi yana nufin kayi addu'an nan wadda in kayi ta rana alkiyama zaka shiga cikin ceton shi kokarin kawo mafita ne game da fasara in mata tabbata saboda girmama malamai da ibn taymiya yake jama'a shine mai littafin raf'ul malami anil mata a'lam amma ga yan bida'a suna zargin shi akan cewa yana zagin malamai yayin da kuma shi yau malamai lauya abin da su basi ba rahimahullahu ka su'alillahi lahul wasilata wa nahwi zalika kamar yadda ainihin wato za ka roƙi Allah ya ba shi wasila to da kuma kwatankwacin abu irin waɗannan su ne suke bayuwa zuwa ga ainihin ceton shi a daidai wannan gaba al'imamu muhammad ibn salih al-usaimin ya yi ƙoƙarin gyara a kan lafazin ya tawassalu na bishafa'ati ya ce wannan lafazin da ba haka ibn taimiyya ya faɗa ba e da kamata ya ce suna neman allah ya ba su ceton shi ya ba shi ceton su amin ba suna neman shi kanshi ceton nashi ba domin a wurin Allah ake neman wannan kuma wala ya yashfa'una illa limanir irtaba ba za su ceci kowa ba sai wanda Allah ya da a ceta kuma su masu ceton ba za su ceto ba illa bi iznillah wato ceto gaskiya ne jama'a amma yana da ka'idoji na farko tukunna sai wanda Allah ya ga damar ya yi ceto shi mutumin su ne annabawa salihan bayi da kuma wannan ba mutane ba ƙura'ani, da azumi da makamantansu da ƴaƴa da su ci iyayensu da makamantansu ko sai wanda Allah ya ga dama sannan Allah zai ce ceton sannan kuma wanda duk Allah ya ga dama ya ceto sai Allah ya ba shi list ɗin suwa zai ceta za a ce mashi to ka je ka ceci wani da wani da wani ma'anan ceton shine kai ka samu alfarma to saka shi a cikin alfarmar da ka samu wannan kowa sai Allah ya ga dama sa za a ceci shi sannan babu wanda ke can da gaban kanshi ya ce bari ya ƙara ko bari ya rage ko bari ya canza irin yadda muke ɗin yanzu a duniya ko za ka yi ka an so appointment na mutane ka canza sunayen ko admission ko a ba da kaya za a ba su kayan azumi ɗin nan su wani aka ce a ba ka ba wasu kaga ka yi tasarrufi a ciki ko kuma a ba ka ma ba a ba ka list wanda za ka ba a ce ka ba duk wanda ka ga cancanta in an yi da kai ko to a lahira babu irin wannan Allah sai ya ce suwa ne shine ma'anan illa limanir ba sai wanda Allah ya da a ceta sannan ko mutane za su gama ceton su gaba ɗaya da annabawa da salihai da duk wanda za su ceto sai sun gama gaba ɗaya Allah ya ce kun gama sai ai mu duk wanda muke ganin ya kamata a ceta Allah mun gama ceton shi ce ku duba ni za su ce ai babu kowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kadai wanda zai ce yana da mutane a cikin wuta zai shiga ya kwaso su ya kwaso su ya kwaso su duka sai daga baya kuma sai Allah ya ce to ni kuma zan yi nawa cetan haka ya tabbata a cikin riwayar muslim Allah ce to wace ceton shine sai Allah ya bada ka'ida amma shine cewa duk wanda ya mutu da misqalar zarrati min al-iman aje a fito da shi kai shi aljanna shine manzo Allah ya ce za a je a ta fito da su sun kone sun zama gawayi gaba daya dan su manzo Allah ya ce ci waɗanda suke da alamun sallah ne su ne yake ganewa to wani bai da alamar sallah jama'a bai sallah amma ya da Allah ɗaya ne da haka manzo Allah ba zai gane shi ba <laughs> ko mun gane to su ne da za a je a ɗauko waɗanda ba sa sallah ba su da wani rago abu in banda zirrin imanin nan da ya rage musu shi ne za a zo a saka su a maƙul hayati an za Allah ce daga nan sai jikinsu ya sake tsurowa da tsoka su gyaru sai a ce su shiga aljanna shi ne hawa zai ce ya Allah ai ta cika ce ka daidai ka shiga ce ta cika ya Allah ce to ka koma wutan ba za ka shiga ba <laughs> to daga baya sai a ce to duk abin da ka samu a cikin kaje a ninka maka ninkin ba ninkin duniya so goma har ya ce ya Allah ni fa ka ne kana mini izgili ne ya Allah ce ni ka taba jin na izgili to shine fa wannan aka ce shine talakan talaucin aljanna jama'a jama'a kamar da Allah ya faɗa fa innahu man tudkhilin nar faqad akhbaita wanda duk Allah ya sashi a wuta to ya gama wulakanta Allah ka tsare mu daga wulakanta cewa ne wai ya tattauna da Allah ya jayayya da Allah ito ai alahira ne wannan ba a duniya ba ne duniya shi ne gidan taklifi shi ne in ka ja da Allah ka yi laifi lahira ne ba gidan ibada ba ne na eh. kwarai kuwa a aƙi da mummun da tun da ya inganta manzo Allah ya ba da labari yawa sannan taujihi shine cewa hukunce-hukuncen lahira daban da hukunce-hukuncen gidan duniya ya kamata kowa ya fahimci wannan a duniya shine akwai taklifi akwai sallah akwai haramcin kaza akwai haramcin kaza in ba haka ba me yasa za ce ana shan giya aljanna me yasa ba su magana ba ana shan giya aljanna ne me yasa ba su ce ba kyau ba aljanna mutum yana da mata fiye da hudu me yasa ba su ce ya saba wa ka'ida ba me yasa ba su ce haka ba wato kawai mu'tazilanci ne jama'a da ya shigi cikin jinin mutane wa hum la yash'urun ba su sani ba suna ɗauka kuma wai aiki suke wa addini sai mutum ya kato bara da sanin kuma wai da awa yake yayi barna da tanan gyara yake kaga ya zama allazina dalla sa'in filati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a tun anan duniya aikin kala tace ne dan bayi da fandisho mai kyau kai kuma kana ganin mai kyau kana ganin ai lafiya lau wannan sam Malamman da suka yi hadisin sharhi ba su faɗi wannan matsayin matsala ba kuma shi kan shi manzala da ya roto bai ce Allah subhanahu ta'ala ya ji haushin wannan magana ba a bayani ne akan abin da zai faru kuma abin da ake so da in ka ji irin wannan shine yi kokari kai riko da falalar da ke ciki ya za a yi ka shiga cikin falalar ya za a yi ka tsira kamar batu ne akan sauka Allah kashin dare me yake so ka rike cewa lokaci ne mai falala sai suka yi watsi da wannan suka fara tattauna akan abin da ba shi shafe su ba ka gani sun yi asarar imaninsu kuma sun yi asarar falalar wannan aikin na tashi da dare a addu'a wato kamar da ibn timiya ya gaya mai ibn qayyim cewa kamar da zuciyarka kaman gilashi ko madubi ko wanda duk abin da ya sauka kai ya nutse a ciki tukuna ba kamar susu ba duk abin da ya sauka ka tsaya tukuna ka auna ba duk abin da ya tsarsa a zuciyarka ne kawai kenan suka fito ka ci karatu bane ka da baka da hujja akan shi sai an tume ka ka fara neman waya ina ka samu shi to duk sanda ka tafi neman shi ba tare da sai da ka same shi sannan ka faɗa ba ko to yanzu duk abin da ka samu sunan shi hujja shi ne yanayin ɗarika suna satul fati ba su da hujja da aka ce na hujja suka ce a ah, ga kalma kaza a nan ga kalma kaza a can suna ta haɗawa suna jujjunawa haka da a ce sai da suka nemo hujjan ba za su samu hoto ba da ba su yi ba wallahu musta'an na'am yawwa kaji annabi zakariya annabi Musa da annabi Ibrahim ma ko sun tattauna da Allah tun a nan duniya har Allah yake ce annabi Ibrahim awalam tu'min yace ko baka yi imani ba kaga wannan annabawa ne sun su ma annabi Musa annabi Ibrahim suna cikin ulul azmi na rusul annabi eh, annabi waye dan ma Zakariya bai cikin ulul azmi amma annabin Allah ne ya tattauna da Allah haka annabi Yunusa shi ma ya samu abin nan eh, yin abu gaban kansa kwatankwacin wannan duk wannan yana maka abubuwa ne masu yiwuwa wake kuma wanda yake faɗa wannan magana fa shi za ka tare yana ma girin gidishin saba wata ƙa'ida sananniya a musulunci ƙarya ko ɓarna ko wani sabo bai tsaya akan nashi ba sai yana magana wani abu a lahira Allah ya samu dace jazakumullahu khairan wa ahsana ilaikum malam ya ci gaba da cewa fa hadha du'a ko okay وكذلك ما نقل عنه من رواية ابن وهب إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يكف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة haka abin da aka ce an ruwaito daga Imam Malik ya ce idan mutum zai manzo Allah addu'a zai mai sallama da addu'a ya tsaya fuska shi na fuskantar kabarin ba alƙibla ba to shi ma sai a fassara shi da waccan fassara wa yad'u sai masa addu'a wa yusallim ya sallama gare shi ya'ani du'a a nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibihi yana nufin addu'a da zaka yi musu kace Allah ya gafarta musu Allah ya dauka darajar su Allah ya kara musu ainihin salama da aminci fa hadha du'a'u huwa al-mashru'u hunaka irin wannan addu'a da zaka yi makwanta kabari ita ce abin da aka shar'anta a wajen ka du'a'i inda ziyarci quburi irin mu'minina abin da zaka sa annabi da sahaban shi guda biyun nan sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhuma kuma ita ce addu'a da za ka yi idan ka je kabarin sauran mumine a kowace makabarta a duniyar nan wa huwa du'a lahu shine ka musu addu'a su din fa innahu haqqun nasi an yusalla alayhi shi manzo Allah ya fi kowa cancanta cikin mutane a mai salati wa yusallamu alayhi kuma a gaishe shi wa yud'a lahu a addu'a Allah ya ƙara mishi daraja ɗaukaka bi abi huwa wa ummi sallallahu alaihi wasallam yace na bashi fansa uwata da ubana Allah ya ƙara mai salati kuma mun bashi fansa iyayenmu da komai namu jama'a kun ji fa irin wannan amma sai a ce ibn tuniya baya kauna manzo Allah saboda zalunci jama'a eh irin maganar su biki za su shari'a da ibn tuniya gaban Allah wa biha tattafiqu aqwalu malik idan kai haka sai maganganun maliku su haɗe da junan su wala yafruqu wala yufarriqu bayna dua alladhi ahabbahu wa dua alladhi karahahu wa dhukira annahu bid'a wa yufarraqu sai zama an rarraba bainar du'a illazi ahabbahu irin addu'ar da maliku ya ce babu laifi ana iya yi ita ce addu'ar da zaka yi mamacin wa du'a illazi karihahu da kuma tsakanin addu'ar da maliku ya kyamata ita ce addu'ar da zaka yi wa kanka wa zakara annahu bid'a wanda maliku ya ambaci cewa bid'a ne wa amma hikayatu fi tilawati malikin hadhihi al-aya yace hikaya kuwa da har ila yau qadi al-qadi iyad ya kawo da makamantansa a cikin littafin asharhul kabir na al-mughni wa sharhul kabir za ka ga wannan ainihin hikaya cewa maliku ya karanta walau annahum in zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara rasulu la rasul laha Tawaban. rahima ko wannan aya da ke cikin ainihin sutun nisa cewa Allah yana faɗan su mutane da a ce sanda suka zalunci kansu suka yi zunubi sun zo gare ka ya kai manzan Allah ka roƙa musu Allah gafara kuma su ma suka roki Allah gafara da kansu to da sun samu Allah mai gafara ne mai rahama aka ce maliku ya karanta wannan aya yana kafa hujja da ita akan cewa har yanzu manzon Allah yana ainihin cikin kushewarsa zaka iya zuwa a gaban shi ka roki gafara Allah ka roke shi roka maka gafara Allah fa hiya wallahu a'lam batila malam yace Allah ya fi sanin daidai amma wannan hikaya ce wacce ke mabarnaciya ƙarya ce fa inna hadha lam yadhkurhu ahadun min al-a'immati fi ma'ala ibn tamiya yace ni a iya sani na ba wani malami daga cikin malaman musulunci da ya ambaci wannan walam yadhkur ahadun minhum annahu istahabba an yus'ala ba'da al-maut la istighfaran wala ghayruhu babu wani malamin musulunci da ya ce mustahabi ne a roki manzo Allah bayan rasuwar shi ya roka maka gafara ko ya roka maka wani abu daban ba wa kalamuhul mansusu anhu zancen maliku wanda aka ruwaito daga gare shi da nassin shi wa an amsalihi daga kuma ire-iren maliku su sufiyanu sauri su ainihin a'amash su imamu ahmad su ainihin sa'id ibn mansurin da makamantan malamai su darimi su wane ne fi haza zancen su ya saba da wannan wa inna ma yu'rafu mislu haza fi hikayatin mai ta'ifatu min mutaakhir fuqaha irin wannan zancen an samu labarin shine ka a wani taɗi. wanda wasu malaman baya suka ambata ishara izuwa ga ainihin wancan littafi na asharul kabir ce an a arabiyin game da wani mutumin ƙauye ata kabarin nabi annahu ata kabarin nabi sallallahu alaihi wasallama wa tala ayata wannan ba kawai ya zo kabarin manzon Allah ya karanta wannan aya wa an shada baitaini ya rera wasu waƙoƙi guda biyu da yake cewa ya khaira man dufinat fil biqa'i a azumuhu fa taba min tibihin alqa'u wal aqum nafsil fida'u li qabrin anta sakinuhu fihi al afafu wa fihi al judu wal wannan ba kawai ya karanta wannan waka cewa ya khairan man dufinat firqa'i a azumuhu ya kai mafi alkhairin wanda aka rufe ƙasusuwa babu wasu ƙasusuwa da suka kai alkhairin naka wanda aka rufe su filƙa'i a cikin rami fa yadharuha qa'an safsafan rami shine wato huwatul ƙabari din asalin uwar in inda ake saka mamaci fa taba min tibihinna sai wannan rami ya zama yana da daɗi, yana ƙanshi, ya zama babban wuri alqa'u wal wannan rami da kuma sauran tudun ko ina ke wajen duk suka suka zama suka samu daraja kwanciyarka a cikin su ya kai wannan babban bawan Allah nafsil fida'u na baka fansar raina li kabarin anta sakinuhu na fansar da raina ga kabarin da kake cikin shi fihi afafu a cikin wannan kabari akwai ainihin kamewa wa fihi aljudu wal karam kuma da halin girma da kyauta duk suna ciki halayen manzo Allah sallallahu alaihi wannan waka ce ba karatu ba ne wali hara yace to don wannan ne istahabba ƙa'ifatun min mutaakhiril fukaha wasu malaman baya daga cikin malaman fikihu min ashabi shafi'i wa ahmada daga cikin shafi'awa da hambalawa misla hada suka ce babu laifi ana irin wannan wahtajju bi hadhihi alhikaya suka kama hujja da wannan labari allati la yusbatu biha hukumun shar'iyyun wanda labari ne da ba za a iya kafa hukuncin addini da shi ba la siyama fi mithli hadha al-amr alladhi law kana mashru'an manduban lakana as-sahabatu wat-tabi'una a'lama bihi wa a'mala bihi min wanda irin wannan labarin da ya tabbata to da sahabbai da tabi'ai sun fi kowa sani kuma sai sun fi kowa aiki da shi bal qada'ullahi hajatan mithli hadha al-i'rabi wa amsalihi laha asbabun qad basattu busilat fi ghairi hadha al-mawdu' yace biyan bukatar wannan ba kauye ko waninsa in ma ya tabbata an daya musu bukata to akwai dalilai mun faɗe su a baya ya ce a duba can baya ya yi magana a kansu mutuna a kan cewa mutum na iya yin addu'a wacce bata inganta ba a sunna ko yi ibada wadda bata inganta ba a sunna amma kuma sai a ga bukatar shi ta biya haka na iya faruwa saboda wasu dalilai can daban ya ambace su a matsayin ko dai asalin kaddara ta riga ta zartu akai ko kuma istidraji ne ko kuma wani abu makamancin haka da sai sauran bayanan da ya ambata a baya insha Allah mun karanta su a can baya ah, ba zan iya tuna ainihin muhallin su ba a dai can baya mun karanta su insha Allah ah, da haka ko da an ga wani ya je kabari yayi addu'a abin ya tabbata ko wani ya je gun boka yayi addu'a abin ya tabbata boka yayi tsafi kai amir ko ko wani yayi wani bokanci ko wani duba bukatar da yake nema ta mukami ko aure ko sarauta ko arziki ko menene ya samu abin mujarradin samu bai nufin Allah yana sayarwa na yake mujarradin samu hasali ma ya fi ishara zuwa ga akasin haka dan mu zo mu ji addu'o'i waɗanda Allah yake dakhare su ma bayin shi na kwarai to Allah ya fi ya musu amsoshin ne ranar alkiyama san za su musu amfani fiye da a duniya idan kai addu'a muhimmiya in Allah ya karbe ta sai Allah ya aje maka ita sai alkiyama Allah bai cika ba da bukatar ta anan duniya ba in Allah yana son bayi cewa ga bayan Allah na garin suka yi addu'a suka ga ta zarta kamar yankan wuka sai su nadama sai su ce ina ma da sun ce ne Allah ya bata sai a lahira mun karanta a cikin sura alamin nubala wani wanda ya je umara ana rana da ya dawa fi sai ce Allah ka sa mu ji sanyi a garin nan kafin dare sai aka dinga ruwa hada kankara sai dalibai suka ɗau kankara da gudu suka kame suna murna cewa malamin su wali ne shi kuma sai fashe da kuka kawai ya ce to ai wannan asara ce wataƙila ita kaɗai ce addu'a ta da Allah zai karɓa da na sani in ce Allah ka sana aljanna <laughs> mun gane amma mu kaga mutum yana yin abu ya gafa da sai ya ce wane mutum mu na wasa ne wai ko kai ba da magani an mutu ko za mu sarara anan an Allah yadda sai Allah ya kai mu karatu na gaba ranar asabar kenan mai zuwa wadda ta zace da ainihin takwas kenan ko ga watan ga watan ga watan Ramadan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1438 ah, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah